safiyar lahadi 17 ga watan rabi'un al-awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi a shekara 1440 daidai da 25 ga watan Novemba shekarar miladiya ta 2018 wannan shi ne majalisi na 50 cikin jerin kasusuwan karatun littafin alfiyatul hadith kan imamu Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi Malamin iraki yace kitabatul Hadithi wa dabtuhu واختلف الصحاب والأتباع في كتب في كتبة الحديث والإجماع على الجواز بعدهم بالجزم لقوله اكتبوا وكتب السهم وينبغي إعجام ما يستعجم وشكل ما يشكل ما لا ما يفهم وقيل كله وقيل كله للابتداء وأكدوا ملتبس الأسماء وليك في الأصل وفي الهامش مع تنقيطه الحروف فهو أنفع ويكره الخط الدقيق إلا لديك رك أو لرحال فلا وشره التعليق والمشق كما شر القراءة إذا ما هضرب وينقط المهمل للحاء أسفلا أو كتب ذاك الحرف تحت مثلا أو فوقه قلامة أقوال والبعض نقط والبعض نقف السين صفا قال وبعضهم يخف فوق المهمل وبعضهم كالحمد تحت تحت يجعل وإن أتى برمز و وإن أتى برمز راو ميز مرادا واختير ألا يرمز وتنبغي الدارة فصلا وارتدى إغفالها الخطيب حتى يعرض وكرهوا فصل مضاف اسم الله منه بسطر إن ينافي ما تلا واكتب ثناء الله والتسليم مع الصلاة للنبي تعظيما وإن يكن أسقط في الأصل وقد خولف في سقط الصلاة أحمد وعله قيد بالرواية مع نقطه كما رووا حكاية والعنبري وابن المديني بيضا لها لإعجال وعاد عوضا واجتنب الرمز لها والحرف منها صلاة وسلاما تكفى الإمام زين بن العراقي رحمة الله عليه يتشي كتابة الحديث وضوء bayani akan ka'idoji da hukunce-hukuncen rubuta hadisi wa babtihi da yadda ake tantance rubutun Ah, asali game da wannan matsala ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya aiko shi ya kasance annabi ne wanda baya rubutu baya karatu kamar yadda Allah ya bada labari kamar yadda yake kuma abu sananne a tarihinsa abu ne mutawatiri asira cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya rubutu kamar yadda kuma Allah yake cewa wallahi ba asfal ummiyina rasulan minhu wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yamin a aikace kuma ba a samu yana rubutu ba idan ya buƙatu zuwa ga rubutu yana da masu rubuta masa inda malamai suka ce ma ya taba amfani da hannun shi wajen rubutu shine wato lokacin da na ali ya ce shi ba zai iya sauke ba zai iya soke lafazin layi da jikin takaddar nan ta rubutun sulhu biya ba shi ne sai shi annabi alaihi salatu wasallam ya ce a nuna mushi ya karba da hannun shi ya soke ce in ba su yarda ba Allah ya yarda wa kafa billahi shahida malamai suna cewa wannan shi ne tarihi kadai da aka samu manzo Allah sai alaihi wasallam ya amfani da hannun shi mai tsarki yayi wani alama kamar rubutu da da da da alƙalami to kaga nan masu kewa ne na fata mun fahimci wannan to wannan ne asali game da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai zama annabi alaihi salatu wasallam yana da marubuta masu yi masa rubutu waɗanda suke taskace Qur'ani to a farkon a farkon al'amari sai manzo Allah sallallahu alaihi yace la taktubu anni ghayra alquran la taktubu anni siwa alquran wa man kataba anni siwa alquran falyamhu kar ku rubuta komai sai alquran wanda ya rubuta wani abin da ba alqur'ani ba to ya goge shi haka imam muslim ya rawaito wannan riwaya tabbatacciya to sai wasu daga cikin sahabbai sai suka ce babu kyau rubutun duk wani abu wanda ba alqur'ani ba wasu kuma daga baya sahabbai da tabi'ai kamar yadda zamu zo mu ji ijma'i ya goye kullu akan cewa lalle lalle a rubuta saboda bukata ta larurar rayuwa da kuma cewa ilimin idan babu rubutun ba za a iya killace shi ba lura kuma da cewa akwai wasu nasoshi da suka nuna a halarci ko wajabcin haka duk zamu ji magana akai insha Allah a takeice ce as-sihab sahabbai as jam'i ne na kalmar sahib sahib sihab kuma inda zaka ce ja'i jiya ja'iun mai jin yunwa jiya'un masu jin yunwa to haka sahibun sihabun wal atba sahabbai isu isu sun yi sabani haka nan tabi'ai a bangaren waɗanda suke ganin makruhi ne a cikin sahabbai akan gaba gaba akwai sayyidina abdullahi dan umar akwai abdullahi dan mas'ud akwai zaid ibn thabit akwai kuma abu sa'id al-khudri waɗannan kamar da za ka samu riwayoyinsu a tafai mabambanta irin alkifaya tafi ilmin riwaya irin littafin ɗayan shi ne aljami da ahkami sami wa na shi khatibul bagdadi har ila yau littafin iyad shi ne al'ilma da makamantar littafai da suka zo magana akan waɗannan matsaloli a cikin tabi'ai kuma akwai al'imamu sha'abi ibrahimun naka'i waɗannan sa daga cikin waɗanda suka tsaya tsayi da tsayin daka kan waccan matsala ta tubu an anni siwal qur'an hadisan al-imam muslim da ahmad da ibnu abdul a cikin jami'u bayan da ne wa fadli al-imam ad-dari ya ma rawaito ya ciki cewa amma tambaya ustuqdina annabi sallallahu alaihi salama fi kitabatil hadisi famana an roƙi manzan Allah sallallahu alaihi salama? ya da dama a rubuta hadisi sai ya hana haka limamu darimi ya rawaito da isnadi kyakkyawa sai suka tsaya iya nan sai kuma aka samu wasu waɗanda suka tafi zuwa ga halasci daga cikinsu akwai umar ɗan khattab akwai sayyidina ali radiyallahu anhu akwai alhassan ɗan gidan sayyidina ali radiyallahu anhu wa an abi sannan kuma akwai abdullahi ɗan amru ɗan as akwai kuma anas ɗan malik jabir ɗan abdullah akwai ibnu abbas da ibnu umar a wata riwaya wanda take nuni zuwa ga ya dawo daga wancan ra'ayin nashi na farko a cikin tabi'ai kuma akwai qatada bin bi'amata sudusi akwai umar dan abdul aziz yana halifa ya aika ma da sako musamman kasar madina yake cewa cika da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a rubuce su yace fa inni akhafu baya al-ilmi wa zahabal ulama kamar yadda al-imamu al-bukhari ya ruwaito wannan riwaya tana cikin kitabul Ibn sahih al-bukhari to waɗannan maganganu suka tayar da cewa hukuncin yana bayuwa kenan zuwa ga sabani ne wasu sun ce A, e, wasu sun ce a'a shi sai ya faɗa yake cewa wa salafus sihabu wal atba'u fi kitbatil hadisi sahabbai da tabi'ai sun yi sabani fi kitbatil hadisi game da matsalar rubuta hadisi wal ijma'u amma daga baya ijma'i ya kullu akan a rubuta yake cewa wannan ijma'i hakahu wato wal ijma'u alal jawazi ijma'i akan halasti ba'dahu bayan su yazo ya faru al-imamu al-qadi iyad bin musa al-yahsubi ya hakaito labarin ijma'in a cikin littafin na al-ilma ba'dahum bil jazm bayan su yazo ya tabbata cewa an hadu akan lalle lalle a rubuta liqaulihi saboda fadin shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama da yace uktubu a cikin hadisin bukhari da muslim da yace uktubu li abi sha a hudubarsa ta aikin hajjin sa na ban kwana da yayi jawabi yayi jawabi abu shahin din nan ya ji dadin zancen yace ya manzon Allah ka ba da dama a rubuta mini yace ku rubuta masa hakanan kuma wa katbis sahmi da kuma as-sahmi ya kasance yana rubutawa waye as-sahmi shine Abdullahi dan amru dan As nisba zuwa ga Saham ibnu Amr wani kakansa ne to shi ma kaga al-Imam Abu Dawuda ya ruwaito da al-Imam Ahmad da Darimi hadisin sa game da cewa yana rubutu Abu huraira ma ya bada labari cewa na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kaga dan uwana Abdullahi dan Abu dan As shi yana rubutawa ni ba na rubutawa da haka ba na rikewa ka taimake ni kaman addu'a hadisi na cikin Bukhari da Muslim da littafin Dalailun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawa sayyidina Abu Huraira addu'a a jikin mayafinsa ya mayar ya lulluba daga nan shine baya manta duk abin da yake to a shahid a cikin riwaya shine an ba da labarin cewa abdullahi ɗan Amur, ɗan as shi ya kasance yana rubutawa kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alayhi sallama bai yi inkari ba bai ce a je a kira mun shi ba na hana a rubuta ba to kaga eh, takaririn sa ne akan a ci gaba da rubutawa kenan to sai waɗannan nasoshi suka nuni zuwa ga to akwai halastin rubutawa malamai sun yi kokarin su hada nasoshin nan da waɗancan maganganu da suka zo cewa annabi ya hana kai tsaye ta wajen fuskoki biyar na farko akwai wanda suke ganin nahayin khasun ne bi waqti nuzulil wahyi annan nahaya khasun bi waqti nuzulil wahyi cewa lokacin da wahayi ke sauka ba wai duka zamanin manzo Allah sai islamu ba idan yanzu nan da safan nan manzo Allah ana mishi wahayi misali ma dauka ku to a yanzu ka wanda rubuta wani abu sai ayi Qur'ani amma a wani lokaci daban sanda yake wani jawabi daban wanda ba ƙwar'ani yake tilawa ba to za a iya rubutawa wasu suka yi wannan fasarar cewa saboda kar a garin rubuta ƙwar'ani sukan yakan yi musu bayanai ko sharhi ko wata fasara kar su je wannan sharhin da fasara ya cakuɗe da asalin doron alƙwar'ani akwai wannan fasara wasu suka ce annahu khasun bi hikayatihi ghairul qur'an ma al ya hana ne don kar a je ana ba da labarin alkur'ani tare da wani daban kar a rubuta alkur'ani a wata takarda tare da wani zance daban a hada a ba da labari ya hana ne saboda wannan wasu suka ce ya hana ne saboda wasu suka ce to nasikh wal mansukh ne cewa annan nahaya mutaqaddim wal idnu mutaakhir da ne aka hana farko kafin su iya bambance tsakanin larabcin alkur'ani da na hadisi tsakanin siyaki da salon zancen alkur'ani da wanda ba shi ba to a lokacin sai aka hana daga baya da manzala Allah islam ya lura cewa za su iya tantancewa to sai ya halasta musu ya ba su dama su rubuta wasu kuma suka ce a wannan ya faru ne A annabi ya hana ne alayhi salatu wassalam annahyu liman tamakkana min alhibs wanda duk zai iya haddacewa to an hana ya rubuta wal iznu li ghairihi wanda kuma ba zai iya hada cewa ba to sai sai ya rubuta da haka shi Abu Shahin ba ne bai zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai saba da shi ba yanzu zai tafi da yace na san a rubuta sai annabi ba shi izini amma su Zaidu su Abu Huraira su wani waɗannan kullun sa tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun suna jin maganganun sa sai ya hana su rubuta dan su ci gaba da haddacewa dan kar su shagala su zama cewa su za su iya amma kuma ba su yi abin da ya kamata su iya ba wasu suka ce annahyu khasun biman khushiya minhu littiqal a hanin ya banci mutumin da ake tsoron in yana rubutawa to zai zama contented ba zai dinga muraja'a yana tunawa ba zai tuna yana nan a rubuce a yana nan a rubuce ba ni da matsala wanda zai dogara da littafin shi ya watsi da hadda wannan sa daga cikin hanyar da malamai suka bi dan hada waɗannan ainihin wato maganganu guda biyu akwai al'imamu abul muzaffar sam'ani mai littafin al'imla adabul imla'i walistimla ya tattauna ya kawo riwayoyi da dama da maganganu daga sahabbai da tabi'ai da sauran malamai wanda suke nuna ga falalar rubutu da cewa kuma dole ne ma yanzu rubutu ya zama larura ba yadda aka iya bayan zamani ya yi tsawo malamai sun ƙara kafa hujjoji da wasu nassoshin alƙur'ani mai girma wanda daga cikinsu aka yi istinbatin cewa wajabcin rubuta ilimi na musulunci da ma sauran dukkanin ilmomi kuma faɗin Allah game da kisa annabi Musa ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wa yansa da annabi Musa fir'auna ya tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da sauran kafirai suka ce fa ma balul qurunul ula to to kai da kake cewa an aiko ka kai wa'azi in ba abu ba za a shiga wuta to waɗanda suka shude ba yace ai ilimin su na wajen ubangiji na cikin wani littafi ubangiji na baya bata baya mantuwa Allah da baya mantuwa baya bata amma kuma yace a rubuta wannan na nuni zuwa ga muhimmancin rubutu haka da Allah ya da labari a cikin ayar wato abin nan bashi ko idza tadayantum ne ila ajalin musamman faktubu idan za ku yi bashi tsakankanin ku zuwa ga wani zamani sananne ku rubuta ku rubuta Allah ya wannan umarni na irshadi can kuma a ƙarshe ya ci gaba da cewa zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lishahadati wa adna alla tartabu wannan rubutun da za a yi yadda ya ce ya halasta kuma ki rubutawa fa in eh, amina ba ba'dan fara juna eh? fa menene fali adda zai mutumina amanatahu ko wala yataki Allah rabba sai Allah amma ya ce fi rubutun ya fi adalci tsakanin junan ku zalika wa zalikum aqsatu inda Allah fi adalci fi dacewa da abin da Allah yake so a yi wa aqwamu lishahada fi karfi kuma wajen bada shaida wa adna kuma ya fi kusanci Allah tartabu kar a zo ana ana kokonto kaza ne ko kaza na biya wani bangare ko ban biya ba anya ko bashin nan haka yake kaza lokacin ko yayi duk wannan za su iya tasowa kamar yadda kowa ya sani a dabi'a idan babu rubutu babu abin da za tantance da shi kaga wannan na nuni zuwa ga muhimmancin rubutu Allah kuma ya sake cewa wala tasamu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali kar ku ji lalaci da kasalar rubuta bashi ko da naira hamsin ne ko da naira dubu hamsin ne ko miliyan hamsin ne sagiran au kabiran ila ajili kaga duk nuni zuwa ga muhimmancin duk wani abu da ake so a taskace shi kar ya canza daga yadda yake ko to ya zama akwai shi a rubuce recorded a rubuce ko da an rike shi wannan rikewar ba za ta wadatar daga rubutun ba sannan a kalli yadda misali Allah ya sake yin rantsuwa da yake cewa nun wal qalami wama yasturun Allah ya rantse da alƙalami da abinda alqalami ke rubutawa wanda hadisi sun tabbatar da cewa alqalamin rubutun wato kaddaroyin da Allah ya halice shi yace ya umarce shi rubuta komai da zai faru duk waɗannan suna nuni zuwa ga muhimmancin rubutu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mishi alƙawarin sanuqri'uka fala tansa amma duk da haka yasa akai ta rubutawa Qur'ani yana da masu rubutu su zaidu su wane ne su wane ne wanda aikin su kenan idan an kira su su rubuta ana taskacewa kuma bayan shi haka aka ci gaba da wannan rubutun ana ana taskace shi babu kakkautawa idan muka kalli wannan kamar yadda ibnu abdul ya ba da labari ya ce kuma mu kalli yadda himman mutane ta ragu kwarai da gaske himman zamanin sahabbai himma ce aliya ana tafiya tana raguwa ana tafiya tana raguwa zamanin tabi'ai da atba'u tabi'ina ta ɗan ragu kaɗan zuwa ga wani insignificant percentage haka tana ta raguwa raguwa yana ta raguwa haka yadda ake a yanzu a yadda ake a yanzu yadda ana karatu ma musamman malamai islamiyya sun sani kana cewa ƙala matan islamiyya sun rubuta ya ce fassara kan su manta <laughs> ƙala ya ce za su rubuta aida kuma ko duk abin da ka faɗa sun rubuta <laughs> wani lokaci da ta tana mata karatu hana sun rike fensir nake ce kawo da ta rike fensir saboda abin sai ya baka haushi ko me ya ka faɗa shi sun rubuta za ka ga dukkan layin bulugul marafin duka kowane layi rubutun hausa haka rubutun hausa haka tsakankanin layi kamar suna masarar bulugul maraf da hausa to wannan kuma itimadi ne kulli ga baki ɗaya akan wato rubutu wanda zai sa kuma zakira ta zama ba ta da wata amfani kamar yadda za ka lura yanzu misali 'yan kasuwa da suke dogara da calculator ba sa yin samu maka yanzu goma da hamsin da ɗari nawa ne dole sai an ce bari in buga sai an ɗauka kalkuleta ayi pos pos pos pos pos ba za a iya ganewa ba a taƙaice dai karatu eh, rubutun karatu ya kai muhimmancin da kamar da sam'an yake bada labari a cikin wasu daga cikin kasoshin da ya kawo cewa a wani majalisi ana cikin ɗaukan darussa wani da ke zaune sai da ana ta mashi waiwayi a cikin kafarsa ana ta mashi waiwayi a kafarsa shi ya kasa gawa saboda bai so ya rasa koda harafi daya a cikin karatu. da aka gama zai tashi sai na bayan shi da Allah ka ya hakuri takarda ne ta kare shi ne na ci gaba da rubutu a cikin kafarka <laughs> barin samu takarda in kwafe rubutu na sai sai sai sannan sai ka tafi da kafarka <laughs> yana nuni zuwa ga yadda suka kai matuƙa wajen muhimmantar da kwafa rubutu to haka ɗalibai wanda suka san abin da suke dama haka suke duk inda suke na iya yi tunan muna undergraduates har har takardar notice board muke yagewa muna rubutu a jiki takardar notice board muke yagewa muna yin rubutu da irin gindin receipt zaka sashi aljihunka duk inda an fara magana kawai ka ciro shi ka fara rubutawa saboda muhimmancin rubutu Al'imamu ibn ibnu hibbana militafin littafin abin nan kitabu da sauran tafai aka ce sanda yake tafiya tare da malamin shi abu hatimin razi haka yake da wannan jaraba in suna cikin tafiya abu hatim ɗin malami ne mai fushi wani lokaci har zagin su yake ce kai kun matsa yau ga har wannan ma rubutawa yake duk abin da malamin ya faɗa har faɗan da ya mishi da masifa ko sai ya rubuta aka ce ya kake rubuta kuma ya ce ba na so ne misin duk wani abu da yake faɗi duka shi ma ilimi ne in malamin ce kai ka ci gidanku kai shagen naci ne da kai ko sai ci gaba da ruta <laughs> isa za ka ji su da ilimi kamar aljanu zama kamar aljanu amma mu za ga ana ta yanka abu mutane suna ta harkar su kawai wani abu kuma da ka tashi za ka neme shi ka rasa wata fa'idar ba za ka sake jin ta ba kuma shi kenan ka yi asarar ta har abada Allah ya tsare mu duk da muna rayuwa a zamanin da ake recording maganganu da waɗannan na'urori waɗanda ba sa barin ko tari ko numfashi to har yanzu ya rubutu na da muhimmanci su domin ne asali domin su kuma suna iya yanzu yanzu nan a neme su a rasa ya corrupt ya lalace ya goge zamanin shi ya wuce a yi rikodin abin sai zama irin wannan injinan yanzu babu su yanzu kana da tape ko tape video ina za ka yi shi ka kai amfani da shi ba a kera irin injinan da ke plain ɗinsa balantana kuma irin garmaho na bayan dinnan sai dai ka je abin nan radio najeriya na kaduna su kaɗai suke da garmaho na najeriya su ne hanyar zaka suna cewa fayafayan garmaho ba su gama transfer su zuwa digital abin nan sound ba har yanzu watakila wallahu ala almuhim zaka ka zo kai recording ɗin abu a wani device sai device in ya waye gari zama out of date yanzu ina floppy disk da sauransu kaga duk ba a yayin su amma takarda fa ta rubutu da ta littattafai fa waɗanda aka rubuta fiye da shekara dubu har yanzu suna da relevance har yanzu ba a ce wai an daina karanta irin wannan text ba har yanzu ana ɗauko su a yi hakikin su a fito da su kamar yadda surar da mai su yake son su kasance ko kuma aqrab sura mumkina ila ma yuridu kaga har yanzu rubutu relevance ɗin shi bai tafi ba to ka kalli waɗannan hujjojin da wasu ire-iren waɗannan to za ka ga cewa wato a lalle-lalle rubutu yana da matuƙar muhimmanci akwai ƙisoshi da dama da malamai suka kawo a irin waɗannan irin abubuwan da ya faru da wasu irin su zuhuri da yawan rubutun su zuhuri yana da ɗaki cike da takardu duk da fa ƙarfin haddasa har ya ce yakan sa wani abin nan haka ƙwayar dalma ya tusa kunno shi na shiga kasuwa saboda kai dinga jin hayaniya don duk abin da ya ji riƙewa yake sannan kuma ya kasance kamar yadda bukhari ya ba da labari a cikin tarihul kabir a cikin wata takwas ya dace alkur'ani imamu zuhuri amma duk da haka yana da da ɗaki guda yadda ka san su to da mutane suke aje shinkafa ko masara ko dawa cike da littattafai tun daga ƙasa hasilin cike da takardu har matan shi ma take cewa waɗannan takardun ni wallahi gara ka auro mata guda uku in san dai ina da kwana ɗaya duk bayan kwana uku aka waɗannan takardun da suka ɗauke maka hankali mutumin da ke da wannan haddar kaga a ɗabi'ance sai ka ce kamar shi bai da buƙatar rubutu amma kuma yana rubutawa sannan kuma yakan zauna yi ta muraja'an abun har yakan zaunar da baiwarsa wata mace yi ta karanta mata hadisan tana ji in ta ce to ni wannan hadisan ni ni ban san ma'anarsu ba ya ce a kai ki damu ina yin muraja'a ne kawai ki ki dinga ji kawai ki dinga ji idan ya gama haddacewa ya tabbatar san haddace sai ya je ya wanke alluna ya sake rubuta wasu a cikin alluna in takardu ne sai ya kwashe su ya je ya gwanjan su ya siyo wasu haka suke tafiya har suna da wasu riguna da suke a wancan zamanin nan wanda suke da aljifai a jikin hannu hannun ba irin wannan bane yadda kaga irin hannun riga yan kadariya din nan zaka ga yan kadariya da riga hannu ya kusa ya kusa fadin uwar riga hannun to aljihu ake mushi inda ake zuba takardu a shekul albani ma an ce haka rigar shi take in ya taho da rigar shi sai ka dauka buhu ce ya sauko a jiki saboda takardu da ke ciki ko ta ko ina kuma duka rubutu kawai ake a ciki jama'a rubutu rubutu rubutu a saba to waɗannan suna daga cikin hujjojin da malamai suka kawo don tabbatar da cewa lalle lalle rubutu din nan yana da muhimmanci kuma ya zama wajibi wanda kuma shine abin da ijma'i ya tsayu a kansa kamar yadda iyad ya hakaito wa yambagi ijamu ma yusta'jab yace yana da muhimmanci yana da muhimmanci muhimmanci na wajibci a yi ijab a yi ɗugo mamayus ta ajamu duk abin da zai zama mu'ujami jimun ha'un ta'un shinun badun ghainun ƙafun zalun zayun za'un ire-iren haruffa masu ɗige-ɗige yana da kyau ka dinga musu ɗugo lafiyayye wa shaklu ma yushkilu la ma yufhamu kuma ka yi wasali ga abin da la abinda ma yushkilu abinda yake iya bada matsala wanda ya karanta shi da wasali aqilu ko uqailu ko habibu ko hubaibu ko ubayd ko abi ire-iren waɗanda zaka iya karanta su da wajihi daban-daban da lirabi mabambanci zaka iya karanta su da lirabi daban zaka karanta su da fuska daban to ya zama wajibi a yi musu wasali la ma yufhamu ba abinda har ana ganewa ba anan ne anan ne ka karanta sharhin Imam Sakhawi ya yake cewa rahimallahu al-mizziya was sillati Allah ya gafarta wa mizzi da sillafi su sun kai matuƙa wajen yin wasali mizzi a rubutun shi ko an da ake cewa an abi huraira to sai yayi wasali akan nunin din nan bai sa bai barinta sai yayi wasalin sukun dake kan nunin baya kyale shi haka ta jikin akhbarana sai ya saka duka ɗaya ɗaya wanda kowa ɗan islamiya ma a hadisi ya san ya ake wasalin shi ko ya san ya ake karanta shi ko amma mai ziba ya kyalewa to su har ma la yushkalu din makin har ma famu. saboda kaiwa matuƙa wajen kokarin tattantancewa wakila kullihi ko kulluhu uh, kullu ana iya ana iya wakila wasu sun ce kulluhu wasu kuma sun ce kullihi shi sa ga wasalin duka kala biyu lidhi ibtida'i ga ɗan koyo sabon ɗalibi to shi za a mai wasali ga baki ɗaya in ji wasu malaman wa Akkadu multabisal asma'i kuma suka ba da muhimmanci akan cewa sunaye masu kama da juna lalle lalle su a musu wasali kafiru da kusayiru shariku da shuraiku Akilu da uqailu ire iren su haka lalle a musu dugo ai musu wasali duka sunayen da za su iya zama suna da mushkila da juna domin na daga cikin hanyoyin gane cewa mutum bai itikanin karatu ba shine aje yana yawan kurakure wajen faɗin sunaye ba yadda suke ba malamai suka raina ƙwarewar wanda baya iya furta sunaye yadda suke to aka musu wasali yadda ya kamata sai a gane su wal yakufil asl wa fil hamishi ma tanqiqi ce lalle lalle ayi wannan wasali da wannan ɗage-ɗage a cikin matanin shine al-asl a cikin nassin wa fil hamish sannan abinda ke buƙatar ƙarin bayani a zo ƙasa ko gefe ayi mishi wasali ayi bayanin wasalin cewa wuri kaza abu kaza ne ma tanqiqi da kuma dage digen al-hurufa ayi ma dukkan taqdihi sorry ma taqdihi jazakumullahu khairan ma taqdihi al-hurufa da kuma fitar da harufa dalla-dalla wajen zanen shef ɗin harufan su fita yadda an ga ha'un za a gane ha'un ne ba za a tsammanci ko sadun ba ne ainun ba za ta yi kama da fa'un ba in ka ga ta'un ka tabbatar ba ƙafun ba ce an yi mata bakinta ƙafun an yi mata kuri ta'un kuma an yi ta daban sinun a ja mata ƙafu abu ya'un a yi mata ɗigonta ya'un ta zaira ko makamanta ta ya'ara da makamantansu ma'ana dai harafin su zama sun fita da shafin su pes karkayi yi su ai irin irin rubutu wanda za a yi ta jan shi haka ba a ganewa ko su rikici da juna wa huwa anfa'u wannan shi yafi amfani gare ka kai in ka zo karantawa da wanda kuma zai riski abin daga baya idan baka yi shi haka dalla dalla ba za a samu matsala dalibai sun sani galibin nan malaman makaranta ne dalibai da dama sukan samu matsala a jarabawa saboda munin rubutunsu sanda malamin yake makin ba sa zauna a wajen balantana ya tambaye su explanation me kake nufi da nan zaka abinda kawai ya gani shi zai maka sai ya zama rubutun akwai eh, abin nan wato is very rough eh, ko kuma abin nan unreadable ba ya karantuwa da haka sai a ai ta sokewa sai daga ba watakila an samu yanayi da za a complain ko za a duba a tabbatar sai a gane ashe ya rubuta abin da ake bukata ko abin da ya kamata ya ci ya fi abin da aka ba bashi kaga zai maka amfani kai kanka zai ma wanda zai karanta daga baya amfani don wani zai wanzu shekaru da yawa kamar yadda muke gani a aikace ga littattafai da suka wanzu shekara fiye da dubu da ɗari biyar littattafai kai in fact wasu fiye da shekara dubu kuma har yanzu ana ana reference da su ba na musulunci kawai ba kaga wannan yana nuni zuwa ga da asalin masu rubutun ba su isa da za fahimta ba to ba zai eh, yi amfani ba a yanzu wa الخط الدقيق ويكره الخط الدقيق إلا لديك رك رك باء سو أنا قامت الدين الخط الدقيق ربوتو أمني مني شنو الدقيق إلا لديك رك سين كان دا كرنشن تكدا تكدا تغذا maka to babu laifi nan kana iya yi au lirhalin ko kuma ga wanda yake matafiyi yana tayawa ciyawa a duniya za su mai nauyi a lokacin ɗaukar da yawa ko kuma yana buƙatar guziri wanda zai ci abinci da shi da haka irin da ibnu qayyim ba da labari sanda zai zadul ba'at sai ya rage yawan takardunsa ko kuma wani abu makamancin haka amma in dai ba haka ba suna kyamata shi har ma idan aka zo siya akan duba in an gan shi wato littafi mai rubutu kanana sai a ce ba a so kamar ko yanzu ne eh, in aka yi rubutu da harfa ƙanana ko ko da bugun injini aka buga shi mutsi mutsi wanda ba zai karantu ma kowa ba kaga zai ba zai farin jini a kasuwa ba to ba a san rubutu ɗan mutsi mutsi wanda daga baya za ka zo kana so karanta kai da kanka wani abin sai ka gashi rubuta hannunka ne sai ka kasa ganewa da muna ɗalibai a makarantar sakandare da sauransu mutane ma suna ganin wani burgewa ne a cikin rubutunka ba wanda yake ganewa saboda ba wanda zai arni tafin kake sai ce ni ba a gane rubutuna saboda ba wanda zaka ba aro kar a batan maka kar kaza to ba burgewa bane ba burgewa bane sai daga bayan ka ajiye shi bayan shekara biyu uku hudu biyar in ka dauko sai ka kai ma baka gane ba <laughs> ka kai wa kanka mugunta kenan eh ya kamata malamai su sa ɗaliban su akan wannan tarbacewa abin da yafi shine rubutun ka ya zama kowa zai iya karanta shi kowa sai kaka dinga rubutu kamar kamar signature haka scribbling kawai kana yin su haka ga sunan kamar kaza ta hau kan toka batsa-batsa haka karkai karkai sha yi shi yadda kowa zai gane a ko'ina a kodayaushe wa sharruhu mafi munin rubutun hannu a ta'aliq shi ne a ta'aliq suka ce a ta'aliq shi ne khalqul hurufi wa izhabu asnaniha haka suke tarifin shi cakuɗe harufa su mammanne da juna wa izhabi asnaniha da rashin sanya musu haƙoransu maimakon sinin sai a ja kawai ta'un ba za a yi kowace ba za a yi mata kanta ko uh, kwankwasanta yadda aka san shi ba a yi su kawai anyhow ko a yi musu shef ɗinsu ya zama yana da kamantakekeniya da juna akwai harufin da suke da kama da juna ya zama shef ɗinsu baya fita daidai wal mashku da kuma al shi ne suka ce hifatul yadi ruwa wajen ɗiga harafin wa irsalu ko kuma sakin harafi haka uh, uh, binnan ma'a ba'atharatil huruf khiffatul yadi wa irsaluha ma'a ba'atharatil huruf ko dai mutum yana ruwa sakin hannu ko kuma yana sakan hannun sosai ba tare da harufan sun fita daidai ba shi suke cewa mashku mashku wato ya zama rubutun anannada haka anannade eh, eh, yanda muke ce mishi da watsatsake ko haka ake ce mishi ya zama kana yin watsatsake to shine almashku ko mun gani yanzu da yara ba sa yin wannan fa gaba daya kamar yadda nake fada ma Abubakar Hamza ran nan galibi yanzu yaran mu sun fi ganewa keyboard to matsala ne shi kai duk da dai zamanin keyboard din ne tabbas su iya keyboard amma kuma kar ai wasa da iya rubutu shi kan shi wani yana yana ba da dama a discovering intellect din su basira su game da rubuce-rubuce ko abin nan zane ko art ko makamancin haka daga rubutu ake discover din shi da mu muna makaranta ya ga harfa abin da ake kowa mutane fa su abin nan yadda ake rubutu kala daban-daban akwai cop akwai wane ne calligraphy yes har shi ake koyo har darasi ake akan calligraphy amma yanzu ina yanzu kawai sai dai ka ce abin nan microsoft word ya zaɓo maka kawai ya zaɓo maka wanda kake so na'am sai ce wayun qatul muhmal lalha asfala oke wa sharruhu at wal mashku kama sharrul qira'ati idza ma hadrama kamar yadda yake mafi sharrin karatu shine yi a gurguje qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innal nafsa amma irin wannan karatun da yake irin irin muraja'an nan ta gardawa to hadrama kenan a gurguja ka kamar kana jin kashi kamar an koro mutum ba ba kyau wannan karatun shine mafi sharrin karatu ana so kai karatu dalla dalla komai ya fita da gunnarsa da komai wa yunqatul muhmalu lalha asfala sannan za a yi ma duk wani harafi mara dugo za a yi mushi dugo asfala a ƙasan shi lalha banda ha'un wato da dalun da sinun da ra'un da ƙwa'un da ainun da sadun da ire-iren su al marasa dugo to a yadda suke a da kaga ba'dun na da dugo a sama ko to shi kuma dan uwan shi sadin sai ka mai dugo a ƙasa wa'un na da dugo a sama ko dan uwan shi ba'un sai ka mai dugo a ƙasa haka ainun sai ka mata dugo a ta, da haka suke dan ka nuna cewa wannan ainun ce muhumala sai ce amma lalha karkai mahau saboda shi shi dan uku ne kuma a cikin wannan shi ɗaya na da dugo a sama ɗaya na da shi a ƙasa kaga in kai mishi a ƙasa sai ya zama jimun da ka shi sai a bashi shi kadai lalha shine kadai ba mushi dugo wannan fa duka malaman hadisi suka kiro wannan abubuwan da tun kafin a san za a yi kuwa da ta yi kuwa bulget jama'a tun tale tale tale suke da wannan hikimomin kafin nasara ma na can yana yawo tsirara yana cin nama bai san ma bai san yadda ake gasa nama ba in ya farauta ma dan yake ci da jini kamar kura musulmai suke da wannan technology din jama'a suke da wannan fasahar da wannan ilimin tun wancan zamanin Allah ya gafarta mu musulman farko da ma na baya malam ya ci gaba da cewa au katbu zakal harfi tahtu masala ko kuma wannan harafin sai a rubuta shi dan karami a ƙasa ina aka rubuta sadun sai a sai a rubuta dan karamin sadun a ƙasa ko ka rubuta ha'un sai ka mishi wani dan karamin ha'un a ƙasa irin da ake a Qur'ani dan nuni zuwa ga misali sadun wanda ake karanta shi da sinun ko sai a dan yi sinun dan karami a sama din nan to haka suke irin wannan dabarin ne wa fawqahu aw fawqahu ko kuma ka rubuta karamin harafin ka rubuta a saman shi kulamatan kulama shine dan zane haka mai kama da farci kamar dan zane haka a saman sadun ko qa'un ko ainun ko dalun dan nuni zuwa ga cewa wannan muhmali ne sai ka rubuta shi a ɗan sama haka a Zan zantuka ne ga sunan kala uku wal abu naqtu ko naqta sini saffan qalu wasu kuma suka ce a a sinun za a yi mata dugo wanda suke kan layi za a yi mata dugo kan layin da rubuta yake sai a yi mata dugo to wannan kuma wasu suka kyamace shi saboda sai kama da kuma cewa kasara ce kanta. wa ka a ja layi din haka a jikinta wa babu ya hutu fokal muhimmali wasu kuma suna yin zane a sama shi ma yana iwanda zai kama da fata haka akan saman shi ubaduhum kal hamzi wasu kuma su wuta alama kan alhamza wannan ɗan kan da ke kan alhamza shi kadai za a saka ta hatu a ƙasan harafi muhimmali yuj'al ko yaj'al ya saka ko yuj'al ake sakawa ana karantawa haka wa in ata bi ramzi rawin mayyaza muradahu idan kana da masu riwaya da kake sa sunayensu da ramzi kamar da ake sa ainun lil jama'a fo lil arba'a qafun libnu maja dalun li abi dawuda sinun nasa'i kha'un bukhari kha'un ta'un bukhari ta'liq duk ba ana wannan rubutun ba a wajen rubuce rubuce to idan ka zo aka yi riwaya sai kana so ka ringa rubuta waɗannan ma'ana kana rubuta hadisai kuma rawahu fulanun wa fulanun wa fulanun zai ci takarda kawai sai ka sa kha'un dalun ta ma'ana bukhari abu dawuda tirmizi ko ci to idan ka yi amfani da waɗannan rumutsin mayyaza tun farko ka faɗi ma'anarsu tun farko ka faɗi ma'anarsu har suka ce ma idan littafin ya wuce juz'i guda a farkon kowane juz'i a sake maimaitawa a farkon kowane juz'i a sake maimaitawa wasu suka ce waqtira Allah yarmuza amma fi so ka yi ramzi kwata-kwata ka daina yin ramzi komai ka rubuta shi cikakke babu abbreviation wannan shine asalin abin da aka fi so to amma larura tana tarsasa haka da kuma yayi da kuma karancin takarda watakila da sauri da kuma tautology yawan maimaita abu haka yana cika waje to sai aka saba da rumusun kuma rumusun sun wayi gari sun zama sananniya mashhuriya ana amfani da su a ko'ina babu laifi don an yi aiki da su wata bagiddaratu faslan kuma ya dace a dinga yin cycle ad-da'ira shine ad-dara faslan dan rabe tsakanin hadisi da hadisi da ba a yi wa hadisai lamba a ce lamba ta ɗaya lamba ta biyu lamba ta dari da ba a musu kuma ba a saba da paragraphing ba a ce kowace kowace jumla ko gaba ko hadisi ya fara a paragraph mai zaman kanshi yadda kaga ayoyi suna tahowa da wata kare wata ce a bayanta amma tsakankaninsu akwai abin da ke raba su ko to in wannan da'ira da ke tsakanin ayoyi haka suke yin da'ira tsakanin ƙarshen hadisi da wani tsakanin ƙarshen innamal a'malu binniyati wa innamal kullu bin ma kaza kaza kaza kaza kaza kaza da kuma sabuwar haddathana da ra'aji to me bambancin su ba wai za a sa full stop ne a danna enter ya shiga sabon paragraph a yi lamba ba yadda zaka yi da computer yanzu ba haka bane a daidai wajen zaka ci gaba domin shi kanshi space na da amfani saboda tsadar takarda da wahalarta to sai a yi saikul tsakankani to shi ne yake cewa wani bagi watan bagi daratu faslan waltada igfala hal khatibu khatibul bagdadi kamar da fada a cikin aljami da akhlaqir eh, rawi wa adadin sami yace abatta mughfala a cika saikul ɗin. hatta ya ariba har sai ka zo kai yadda suke idan idan sai ai saikul empty cycle idan ka zo ka gabatar da shi a gaban malami bayan ka kwafi ka zo ka karanta ya maka sharhi zuwa daidai wajen to sai ka yi ɗugu a cikin ramin a cikin saikul ɗin alamar cewa to na karanta wannan so ɗaya a wajen malam ran da ka ƙara karanta shi sai ka sake yin ɗugu an ce haka imam ahmad ibn hanbal yake da ka sai a ga littafin shi wani ramin ɗigo wajen takwas wani uku sai abla ya tambaye shi ce ya dige digen nan suke da bambanci yace duk dugon nan na nuni zuwa ga na biya karatun ne a gaban malami na yawan wannan dugwa da haka amma wani yace mishi algata malam nan ba haka bane sai ce a to ni dai haka aka biya min har kafa kaza haka suke yi duk wannan fasahar jama'a kafin a san za a yi zamanin da ake ce ma zamanin computer age ne Allah ya gafarta musu wa karihu fasla mudaf bismillah sun yi kyamaci raba mubazi zuwa ga sunan Allah minhu a raba shi da sunan Allah bisa tsare da layi ya zama abdu na ƙarshen layi Allahi na farkon next layi ko baitu na ƙarshen layi Allahi na farkon next layi haka rasulu da Allahi da ire-irensu shine wakarihu malamai sun ƙyamaci fasla mudafismillahi raba tsakanin mudafi da aka danganta shi ga sunan Allah minhu daga shi sunan Allah bi satsarin da layi in yunafi matala musamman in ya zama ma'anar za ta lalace ga abin da ya biyo bayan shi suna buga misali da kamar irin sabun nabi kafirun don aka ɗauki lafazin sabu mai zagin annabi kafiri ne sai aka sa lafazin sabu a ƙarshen layi sai farkon ya zama annabiyu kafirin shi kare kaga muguwar magana ce wannan haka in ka ɗauki misali ƙatil ibn safiya finnari, wanda zai kashe ɗan safiya shine zubair dan awam ko ɗan wuta ne ya zo a cikin hadithi, sai sai sai sai a ƙarshen layi sai sa ibn safiya finnari a ɗayan layi wanda ya kalli iyanan ya karanta zai ga kaman kawai magana shine ibnu safiya fil nari suna wannan misalin ma da kuma Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a Allahu rabbi la sai ka bashi iya wannan ƙarshen layi sai ka zo saka ushiriku bihi shay'a to duk irin waɗannan guje ma wannan mummunar ma'ana da ta iya bujurowa wanda ya karanta iya wannan din isa sai aka hana da idan layin ya kai ga haka to sai ka sai kawai ka soke wancan in ka rubuta abdu kaga ya kai ƙarshen layi sai ka soke ka sake rubuta shi a wani sabon layi wannan duka a zamanin da ne amma yanzu kwamfuta ta ta da mu daga wannan za ta maka justifying da a makarantar boko sai a koya muku karan ɗori haifin ko idan ana koyar da orthography za a koya muku haifin wanda yake ɗori tsakankanin kalma haza ga kamar ya kamata aka rubuta kama da hausa sai a dash sai a kuma farkon lai sai a saka ta ɗin da aka haka koya mana <laughs> a sakandare malaman hausa da suka koya mana Allah ya saka musu da alhini kai karatun yanzu jama'a ba irin da da sam ba irin da bane wannan dilita ta nan da yara suke yanzu in suka zo suka tambaye ni a gidan ce kai ni ba mu yi wannan katin ba ku je ku tambayi eh, ni ban taɓa yin nozili ba sai ka gani tafi iri daban-daban da sunayen wasu darussa duk sabon karamin sun kekaro sunayen darussa sun cika wa yaran mutane da shi wani quantitative wani wane ne ka rasa me shi ni ce musu mun yi wannan karatu mu english da maths aka koya mana da social study da health education da ire-iren su su ake mana wanda suke da amfani amma wannan naku ni ba su amfani shi Allah shi kyauta Ya yace waktub sana'allahi wa taslima ma'as salati lin nabi ta'zima waktub sana Allah ka rubuta ka rubuta godiya ga Allah a farko wanda za a yi alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ko alhamdulillah kaza kaza kaza kaza wa taslima ma'as salati lin nabi ta'zima da kuma salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta'ziman dan girmama shi shi annabi alaihi sallam da girmama Allah subhanahu wataala wa in yakun wa in yakun uskita fil asli wato duk inda sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maimaitu da sunan Allah subhanahu wataala ya maimaitu zaka sa Allah subhanahu wataala manzon Allah ko annabin Allah za a ce za a rubuta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama duk inda ya maimaitu ba a so kai ka gaza ko ka ci da zuci ko ka zama kana da lalaci ko kasala kai ta maimaitawa haka malaman hadisi suka ce kuma wannan shine albarka hadisi kuma shine abinda aka samu tarbiyya daga gare shi tuntun akan su sahabbai da tabi'ai da na bayansu kuma aka samu maganganu da dama da suka faru na nuni zuwa ga alfanu da alherin waɗannan abubuwa kamar mafarkai da aka yi ta yi in ka kanta littafin alƙaunul bade fi salatu wassalamu ala alhabibi shafi na shi sakawi da littafin jila'ul afhami fi salatu wassalamu ala khairul alam na al'imamu ibnu qayyim al-jawziya sun ba da labarai da dama ire-iren waɗannan yawan salati da malaman hadisi suka yi kuma suka samu falala da wanda kuma suka gaza suka samu matsala alimamu Shafi shafi'i aka ce bayan ya rasu kamar yadda shi ibn qayyim ba da labari aka yi mafarkin an ganshi a cikin mafarki da aka tambaye shi aka ce ma fa'ala bika rabbuk me Allah ya yi maka ya ce ghafarani Allah ya gafarta min. wa zufiftu ila jannati ka arus an kai ni aljanna yadda kasan ana kai amarya da ƴan rakiya da masu kiɗa da goge da masu waka amarya ko da masu saka su gina kenan za a ce yanzu ko yadda kan ana raka amarya dai haka cikin alfarma haka aka kai shi yace saboda salatin da nayi a huɗuban littafi na risala yayi ma annabi salati babu babu kakkautawa ya kuruta manzo Allah sallallahu alaihi a cikin wannan ba haka ya bada labari haka kuma aka ce an samu daga wasu wanda ba shi ba ibnu jama'a ma badruddin ibn jama'a ma ya bada wannan labarin kafin su su bayar da labarin haka aka bada labari ibn salahi ya ce akwai wani mafarki da wani aka yi da wani malami ya mafarki mai suna hamzatu al-kinani wanda ya kasance shi in ya zo salatin kawai ke ce in ce annabi sai ya ce alaihi salat ko alaihi salam yana ragewa ne ba sai mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mishi me yasa kake kake da ruwa ba za ka iya bin salati cikakke ba haka ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki yana gaya masa daga nan sai ya ci gaba da cikawa haka malam ibnu abdid da'im shi ma ya samu wannan irin ah, mafarkin wani malami ne da ya kanta da sai ibnu qayyim al-jawziya ibnu abdid da'im shi ma ya kance kai annabi sai ya ce alaihi salam sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya mishi tankiya ya ce ka dinga cika mu da salati dan kai ma a cika maka ladanka to irin wannan labaran suna nan birjik da yawa jama'a kuma har yanzu suna faruwa ga mutane kada kare ta su ganin manzo Allah sallallahu alaihi a cikin mafarki akan wani abu da kai na alheri ko wata ishara zuwa ga wani abu na alheri da kake gazawa akan shi wannan abu ne mai yiwuwa kwarai da gaske a cikin ilimi kuma mai faruwa ne a waki wallahu ta'ala alam a takeice ka dinga cika salati a rubuce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka idan ka zo kai ta maimaita shi iyakar maimaituwar sunan ba a so a gaza wa in kun usqita fil to idan ya zama littafin da kake kwafewa ka ɗauko bulugul maram ko bukari za ka kwafo hadisi sai zama a daidai wajen babu salatin to idan shi ko da kuwa an shine wa in usqita fil ko da babu salatin asalin kai ka rubuta ce wa kad kulifa fi salati ahmad anan an saba wa fatawa imamu ahmad shi Amadu dan hambali. ya ba da fatawa shi da ibn madini cewa in dai babu a asali kaka rubuta amma idan ka zo da baka ka faɗa shi kuma tsabar tawarru'i ne na amadu dan hanbali ce tunda dai a asali ba a rubuta ba to in ka rubuta yanzu ka ruwaito abinda babu shi a riwaya kama ka yi taƙawuri da haka ya kalli abu da haka sai zama a baki zai faɗa amma a rubutu amadu dan hambali baya rubutawa eh baya rubutawa ya ce wa allahu da bin riwaya ta yi ya kayyade abin ne da wanda ya zama babu shi a riwayar kamar da yake mazhabin shi ne shi a madadan hambali, idan a cikin hadisi an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bai so ka ce qala nabiyullahi baya ganin halaccin canza annabi da rasulu ko rasulu da nabiyu as the case may be baya ganin halaccin canzawa yace ka bashi yadda masu shi suka baka to wannan wara'in yasa malam Ahmad dan hambali shi baya canzawa amma sai malai ya ce wa kadu kulifa an saba mishi ana ganin halarcin canzawa ko karawa domin abu ne wanda lazumin wurin akwai shi kuma karka zama daga cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka zama zaka yi nadama rana alkiyama daga cikin masu nadama kamar da al-imamu al-hakim ruwaito shine wanda da ya zo wani majalisi aka kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mai salati ba wannan babu marwaci irinsa to ina kuma a ce kai ne ka kira da kanka baka kai salatin ba wani third party ba aka ce yin yaji an kira sunan ba bai salati ba to ya ya yi rowa balantana kuma kai da kanka kira sunan sai kuma ka yin salati yace ma'a ma'a nutqihi kama rawau hikaya tare da cewa shi Ahmad dan Hanbali din yana furtawa a baka kamar yadda muka ambata kama hakau kama rawau kamar yadda suka ruwaito hikaya labari akan haka al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya ruwaito a cikin abin nan al-kifayat fi ilmin riwaya wal ambari madini bayyaba haka al'ambari shi shine al-abbas ibn abdul azim al madini da shida da aliyu dan madini bayyaba su yadda suke yi sai su yi alama idan suna sauri cikin rubutu sai su yi alama cewa wuri kaza akwai salati sai su wuce laha li'ijalin saboda gaggawa wa'ada awwaga sai su dawo daga baya sai su cike rubutun in suna cikin kofa hadisi in su dokun salati kawai sai su wata alama da cewa nan salati ne sai ma zai gama kofa hadisin kada malamin ya guje mishi sai ya dawo daga baya sai ya ci cike irin yadda muke abbreviation da idan ana daukar lacca yanzu yara ba su daukar lacca sai kai ta surutu ba wanda zai rubuta komai a aji sai kai awa biyu kana surutu ba wanda ya rubuta kowa na kan waye shi amma da mu muna ɗalibai wanda graduate duk lacca da ake akwai ma abbreviation na musamman da kowa zaka ga yana da shi wanda kake yi a madadin cika rubutu a wurare da dama da ilimi ya canza yanzu gaba ɗaya wajtanibin ramzalaha wal hazfa minha salatan aw salaman takfa yace wal wajtanibin ramzalaha ka guje ma Arrams shine yin alama ka sa kawai sadun ko sal'am ko saw da sauransu da ake sakawa malama hadisi ba sa son wannan ka guje mushi wal hazafa ko kuma share wani bangare minha hazafa wani bangare minha salatan aw salaman kamar kace alaihi salat ko alaihi salam tukfa idan ka guje ma wannan Allah zai wadatar da kai akwai hadisi wanda al-imamu ainihin wato Ahmad ya fitar da shi da tabarani da isnadi kyakkyawa da wani manzo da wani mutum ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah me kake gani idan na saka addu'a ta gaba da yi maka salati yace idan yakfika Allahu ma ahammaka shi ke shara zuwa ga nan a ce salati kake to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta salati kai ta salati ya kamata yanda rika san wannan hadisi ko sa gyara salatin su ko su dinga yin na manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to Allah ko zai wadatar da kai da duk abin da ya baka wahala idin fi kallahu ma a shi ke shara anan tukfa Allah zai wadatar da kai wannan matsalar jama'a akwai furu da yawa a kanta, wanda ni gaskiya training ina na linguistics ya sa ina da wasu reservation a kanta. duk da za mu kalli asalin menene abu mu'tamad matsala ita ce shi rubutu da kake ganin shi ramzi ne dama gaba ɗayansa wato arbitrary representation ne na maganar baka babu wani alama a jikin kafun da lamun da ba'un da yake tabbatar da cewa kalbun ake nufi kalbun din nan kare ne babu wannan alama alama kawai ta ce an saba a me yasa ya zama a kawai saboda an yi ittifaki a ce a shine kawai ba kamar yadda misali kaga hoto na abu zaka gane wannan giwa ce wannan saniya wannan mutum ne wannan hula bane kaga representation na hoto daban da na zane na rams ko mun gani? to don haka shin sallallahu alaihi wasallam duka wannan dogon haruffan representation ne na wannan furcin salatu? to shin sadun kadai na iya zama wannan representation din in yana iya zama to ya wadatar scientifically ya wadatar ina fata mun fahimci wannan amma me yasa su malaman hadisi suka kyamata saboda an samu wasu daga baya da suka maida abun shirme waɗanda ba su san mutuncin ilimi ba kuma saboda wancan shi ne abinda magabata suka gudana akai kawai shi za a gudana akan shi amma scientifically ya wadatar Al'imamu imamu suyuti har ya kawo hikaya a cikin tadribin rawi cewa wanda ya fara rubuta shi da abubuwan haka hannun shi ya shanye wallahu alam da gaske ne ko ba da gaske bane amma da ya kawo wannan hikaya tana na a cikin littafin tadribin rawi to sai wasu suka ɗauko wannan sai suka fada ɗashi. koran nan mun yi tattaunawa da wasu akan haka cewa ba kyau sanya Eh, sallallahu alaihi sallama da turanci da ake sa SAW ko PHBU peace be upon him da wane ne suka ce saboda abbreviation sai na ce musu a in ka dauko wannan za ku bude matsala mai faɗi na farko tukunna su salaf ɗin ai ba su rubuta shi da da ABCD ba idan ka ce haka to rubuta shi da abcd ma zai zama shi ma ba daidai ne ke in ka ce dole sai dai wancan haka salamun alaikum in ka kai wani sallama wani asiri ce malam hadda kai nace to me nayi kuma akan wasa ya kake yin abroshin din sallama nace to baka gane abin da nake nihi ba? muna rayuwa ne a wani zamanin da ake cin mishi da ake ce zamanin asar sur'a lokacin gaggawa ko za ga akwai abinci na gaggawa fast food wanda a ka'ida ma ba a zama za a ci ana tafa ne ake ci nasara kowa zai tsaya ne kawai a bakin windo haka ya sai hamburger ya sai pizza ya sai waye yana tafiya yana ci tunda ya fito gida da wuri yana so isa office ko wurin aikin shi ba a zama babu a wurin sai da abincin babu wurin zama fast food ake ce mashi ana ana cikin tafiya ake ci kamar awaki haka ake <laughs> Allah gari akwai akwai rush hour rush hour ko awar eh, gaggawa wadda da safe ranakun aiki da kuma da yamma an taso ana cikin gaggawa in ka lura mafi yawan rubutun da muke abbreviation ya yawa a ciki musamman a cikin birane da wurin da ilimi ya yazo yanzu kan zaka ga a cikin university university da daga cikin wuraren da abubuwan ya riga ya zama culture babu abin da ake faɗan shi cikakki sai dai prof ba a cewa professor prof yaushe da banka da an ce chemistry sai dai a ce chem chem 111 me kuma a ce a introduction to quantitative chemistry sai kawai ce kyanwan wanwan wannan ma ne ko mun gane ne <coughs> kuke da shi muna da bio stats me kuma biological statistics haka duk komai kaji a bakin yan yan yan yan yan cikin university zaka ji abbreviation hatta sunayen department din da ofisoshin da sunayen lecturer duka an yi abbreviation din shi wa kuke da shi sai a ce MZ wai malam muhammadu zubairu misali ko a ce mz ne <laughs> ba za a farsu shi ba sai mz ya zo kuwa <laughs> kuma hane mz haka ba haka da muke cewa ba duk wannan abin nan ne na abrubation saboda gaggawa da muke da ita kala ga yan birni hata gaisuwa an yi abrubation dinta kawai sai dai a ce hi ko hello ko assalamu alaikum ustazi kina assalamu alaikum ba wani magana a tsaya dinnan ana ina kwana ina gajiya ya dabbobi ya iyayenka ya mutanen garinku kana jin labarin su wancan kuwa ashe wancan an ce mijin ta ya hatsari ya ji kishi kaga mutanen da suka zo gaisuwa in ka je kauye sai ka gajin aka fara gaishe daga yawa sai sai ai ta tariya sai a minti sha biyar ba a gama gaisawa ba to ina yan birni suka ga wannan tariya bayan da suke da shi saboda <laughs> su ba ta da wannan ba ko to duk wannan ya hukunta muke rayuwa a reality shi ake ci mishi asarus sur'a zamanin gaggawa to shi ya kawo waɗannan abubuwan kuma babu yadda ka isa ka hana su to abu kuma a ƙa'ida idan ya zo in ba zai hannu ba to sai a regulating yadda za a ci moriyarsa a kau da matsalarsa Su da aka manzin mutanen da suke yawan yawan typing da ake yi da abin nan da yawan abin nan a kan wayoyi da keyboard da sauransu wani lokaci minti biyar kake da shi da kake so kai magana da mutane mabambanta to yaushe za ka rubuta dogon zance bayan za ka yi abbreviating wasu ma maimakon abbreviation yanzu ma ana amfani da emojis ne ma wasu alamomi da suke nuni zuwa ga dariya murmushi haushi eh, abin nan donkiya ko mai kusa ka a don mind sai ka samu wani hoto ko da ya haka <laughs> kawai ka tura ko mun gane to duk waɗannan reality ne da ba za ka iya hana su ba reality ne ba za ka iya hana su ba tun da ba za ka iya hana ba sai ka regulating shi salati sai mu koma sai mu bi tafarkin salaf tunda shi addini ne tunda salaf suna rubutawa da sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to mu rubuta shi haka saboda sanar mu samu cikakken ladan nan wannan saboda tafarkin da muke bi amma in dai haka halasta wa zaka fassara shi da harfan latin to kuma dole kuma ka bar shi ya bi ka'idan latin din ka'idar ya rubutun latin da da rubutun abcd ba za ka takura kuma ka ce anan ma dole sai an cika shi saboda shi kuma rubutun yana da standard abbreviation sunsa ingilishi yana da gaskiya harkar da suke da wannan ka'idar cewa abbreviation wanda suka zama standard ana amfani da su a ko'ina wanda suke sanannu a duniya wanda to kuma yanzu za ka iya cewa wannan peace being upon him sananne ne a duniya da da mu da ake cewa eh, SAW wannan ma sananne ne za ka yi amfani da wannan in yaso sai ka rubuta a farko da yake cewa idan yi ramzi can da yake cewa menene wa in ata bi ramzi rawin mayyaza sai ka yi wannan bayanan a farko dan a gane wannan <clears throat> shine ɗan tattaunawa da ya kamata mu kalla game da wannan matsala karatun ya yi tsawo kwarai ban so mu kai ga har mun shiga wannan lokacin ba na ganin dole mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am Amen